gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da wani tsari wanda ya soke tsohon tsarin da ake baiwa manyan daraktoci shekara takwas takwas kafin su aji aiki wannan sabon tsari da yana nuni da cewa ne za a ci gaba da yin ayyuki na gwamnati kamar da aka saba shi a baya wato sai dai lokaci idan ya cika na mutum ya yi shekara 35 yana aiki ko kuma ya yi shekara 60 da haihuwa kafin ya sauka daga aikin ganin cewa wannan matakin na gwamnatin tarayyar najeriya ya kawo cece kuce tsakanin ma'aikatan da suke fatar su ƙara samun yin sama idan aka sauke na sama ko suka shekara takwas na tuntuɓi tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya alhaji yali ahmed domin in ji ko soke wannan tsarin da gwamnatin muhammadu buhari ta yi zai kawo illa a cikin kasar sai ya ce ba zai kawo rudu ba zai taimaka shi yanayin aikin gwamnati wato kwantiragi tsakanin wanda aka ɗauka aiki da kuma gwamnati da ɗauke shi aiki a lokacin da aka kawo wannan tsari mutanen da suka shiga sun shiga kan tsarin cewa ba za su bar aiki ba sai sun yi shekara talatin da biyar suna aiki ko sun cika shekara sittin na haihuwa amma saboda wasu dalilai ana son wasu su ba da wuri da yake an naɗa sabon shugaban ma'aikata ya sake sai aka kawo aka ce idan irin waɗannan ba su tafi ba ba za a samu gurabai da yara masu tashi za su zo su haihu ba wannan shine dalili da aka karfafa amma sauran dalilai na ƙasa mu mun san su kuma mun yi la'akari da su wato dalilin da yasa ba zai kawo rudani ba shi ma'aikacin da yake maka aiki in baya aiki yadda kake ko kuma bai kai irin abin da ya kamata ya yi ba koyaushe akwai hanyar da za ka rabu da shi ba sai ka ce shekara takwas ko shekara hudu ba a zamanin shugaba a wasan da ina iya tunawa mun rage manyan sakatarori sun kai bakwai a lokaci daya ba tare da cewa wannan ya yi shekara hudu ko shi akwai wanda ma ya shekara biyu amma saboda ba za su iya ba aka duba su aka ce su tafi kana ganin dalilan da suka sanya aka kawo ka'idan nan cewa za ka shekara takwas kana aiki a babban darakta yanzu babu wannan bukatar kenan kana ganin kamar babu matasa masu kwazo masu tasowa su ma suna neman su yi sama amma rashin wa'adin yana iya takura su ai abin da ya kawo wancan saman ne ta takura wato a tsarin aiki idan ka shiga daga matakin aiki na takwas level 08 kafin ka je ka matakin darakta level 17 kusan shekarun ka na barin aiki sun yi ba a bin tsarin ne yadda ya kamata daga shekara nawa a yi baiwa mutum ci gaba daga shekara nawa a baiwa mutum ci gaba wasu su zo su wuce wasu kuma a kawo su shine wurin ya cika amma lokacin da aka yi wannan din ma bayan mutanen daraktocin sun tafi ai ba a samu gurabe a daraktar din ba tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kenan alhaji yali ahmed a tattauna da ne da shi a abuja a halin da ake ciki dai ana ci gaba da yin cece kuce dangane da wannan matsayin musamman ƙananan ma'aikata wanda suke ganin cewa an toshe musu hanyoyin da za su samu na yin sama idan shekara takwas takwas din nan a da an bar shi ya tabbata umar faruk musa Mura amurka a abuja najeriya